a ranar asabar da ta gabata ne da wasu jaridu suka dinga wallafa wasu rahotannin cewa ɗaliban nan guda da ake kira Liya Sharibu da kuma aka sace ta a makarantar mata da ke garin Dabci a jihar Yobe ta haihu tare da ɗaya daga cikin kwamandojin Boko Haram tana watan Fabrairu 2018 ne dai wasu da ake san cewa 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka shiga wannan makarantar mata na kimiyya da fasaha dab da marace so kuma yi awon gaba da waɗannan ɗalibai wanda shekarunsu bai wuce goma sha ɗaya zuwa goma sha tara ba wata guda da sace waɗannan ɗalibai ne da waɗannan mahara suka yi tattaki da safiyar sanyin Allah ta'ala su kuma maido da waɗannan ɗalibai suka jibge zuwa tsakiyar garin na dabci a kuma bainar jami'an tsaro sannan suka juya suka yi tafiyar su cikin ruwan sanyi tare da wannan ɗaliba guda da ake kira liya sharibun kasancewarta mabiya addinin krista tun a lokacin ba a sake jin duriyanta a zahirance ba sai dai wasu kafafen sada zumunta na zamani su rahoto a baya cewa Allah ya yi wa wannan yarinya rasuwa wasu kuma na cewa an riga da an ɗora mata aure har ma ta samu juna biyu sai dai babu wasu makama mai karfi da ya tabbatar da hakan haka zalika a wannan rana na asabar wasu rahotanni suka dinga nuni da cewa wannan ɗaliba ta haifi ɗa namiji tare da ɗaya daga cikin kwamandojin boko haram ɗin da har ke ci gaba da kasancewa tare da su da haka na tuntuɓi mahaifin liya sharifin wato mr sharifu tayar tarho ko ya ji wannan batu na haihuwar liya sharifin ga dai abin da ke cewa na gani na gana net amma eh. ko wanda ya tuntube ka haka ba wanda ya tuntube ni eh, su hukumomi kuma su ce maka komi ba game da ba wanda ya mun magana na ce maka amma ya kake ji ba kai yanzu ganin a cewa ba magana da zan iya ga maka ni na bar komai ma Allah duk ba ba magana da zan sake gama kowa kan ishu nan Allah rufa asiri Allah yi fitowar ta ita kuma Mista Sharibu kenan mahaifin Liya Sharibu ke mai da martani game da batun da ke fitowa a baya bayan nan na cewa Ittasa ta samu haihuwa tare da ɗaya daga cikin komandojin Boko Haram wanda ya ce shi ne ba zai ce komai game da wannan lamari ba kuma ya dangana sa ga Allah Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya